تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يا daji يا soci na jalinta yi na ya ci da ke laibe nan da hijira na sallallahu alaihi wasallam da ya kocu ya kobe ya tuba wani ci na ji je da gani bai tafi kobe guni ya yi tsayin tabaci ya yi ba da gobe wuce a ɗan kalandar shamsiyya wani alhamdulillah tuwa na wune wani su komu karatu ne da bai lamine su rutu tauba inda zanga karatu an da ayayen wato karanta ne inda zanga ayayen shita bai ne ko da insha Allah karatu na ke ta ayayen shita bai gubace karibatan mina ayayen shita bai ne Allah tabaraka wata ala wala sifar da jinnin su yayi mini sifar da dinne bi munafiki yo ke zaja yo na zaja fi wa ga Allah ma to annabi sallallahu alaihi wasallam na har ma ni ne ko ne janibi gunayi janibi gumin tarayi tila bayani ya jallas ibn suwaid dai na fi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ajutuba zandun da wani shi tukwa ko kuma annabi da suna tukwa da gudun mu biya annabi ba Allah ta baraka wa ta'ala ci bi daga annabi man ga tukwa da wani ne alkhairu yo yayi mun da ga dide mun wa mun la gun wa ga safa jaye ga kurji mun wona na gur da yayi nan mun annabi Muhammad ji imani da sako mun ya mu'mini ji gaskiya annabi Muhammad wani yabu yo sako ya mu'mini ji amma sai dan da ga gama ji annabi Muhammad gona su kuma azaba na tuna gaji tabbata zaga ade wanda ba sababin nuzulu bai gan a etiyan ita abubuwan kure shi goyo inda ya tiyan aljalla dubnu aljalla ibn suwaiti kuwa ade ita abubuwan kure shi da kushe a ga minenu mu fe gana ga annabi sallallahu alaihi wasallam tuku yo aga gana wani amma da man da lube ga sababu nuzulu ya ce ibn al harith na ga makaru a cikin shi juyo na jidi khabith la eh, khalq khalqa ezinyono yono wakalle mutu wa yo ma yo shawa kudde kira wanja ara nabi sallallahu alaihi wasallam abi fe gamga man arada an yanzura ila shaytan falyanzur ila nabtal ibn harith zendo ga wa mun da shaytan yana mutu nabtal ibn harith ne munafiki wa yo annabi ma shaytan yo to wale ga gaga lefi da wa ba manzo wa yaji adata adudu al-asbab ta'addud al-asbab da nuzul ayatin aw suratin ma ma yajina ya nike te dalilin na a cacuna mai dalilin kamar ko kuma a daga sura da na yana dalilin na a cacuna mudoku mai yaji mai ji faruwa ce sai gogo an da ke turu kuna ji ba ta ga ta juna to a ji tabbata da wani kan a caya na ci ebo dalilin kamar dalilin ya aljala su na suwaiti da dalilin ya atabu muku shayar da dalilin ya naftal min alharifi maji make sai to a daga yace a tukun huzun khairin lakum man ziga da kira da wani haja kuwa zaga kun uzunun khairun lakum alaga kira jumhurun rayu kun uzunun khairin lakum da ti dafu amma da ne zai lube ya ce rafu wata ga kun uzunun khairun annabi ga ya ga tuba na wayina su ga fi alheri ya aju ya fa kanga <clears throat> so insha Allah ya na kibe bayani nan ne insha Allah daga ayoyin shita bai gubaci يحلفون بالله لكم ليؤمنوا الله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين آية Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani ne ci sifar jide munafiki da ke zajayo ya halifuna kuti bi Allah lakum ni mumini li yurdukum e ji ye je da gani bi efo ye mumini ji ala ya ala ile fida na je da ya munafiki ne je kuti ayi ne ma ji ga wanda tote wuyu da lawi da wani gaga a tatu munafiki da aka bai kuti su kwaye ji kuti me yau na ne lawu bibi na da musulmi rushishi gawa shi kuti gawa shi da sofa ma da shi bai babu gawa da shi bai zamu ce su kuma ka munafiki yo lokacin annabi ba na ji lalace tuna eh ji kuti be zan da ci sokoya billahi lakum abogo ji eh kuti be ci sokoya unji titengu ya atu boji mo chiku sokwa na ka munafiki yo ade kuna mo ji kafiri zalla ga fasu ngala sallallahu alaihi wasallam ga man kana falyahnif billahi aw liyasmut anaga jikuti na jikuti be sokwe kwa jikuti be sokona aluwa jitile na jikuti na dan ma ga jikuti ana annabi ga fal min saddiq ai da ji ada ga gambe su kwana ji gabe Allah ya ni ga da shi ka ji men do ga da bago na aluwa su ko ina ji sai sai muslimu wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurdu lillahi Allah da tutuwi annabi sallallahu alaihi wasallam ahqqu agagwayin gan an yau na a wayar duna zai wani benin so ko bai tuci gan na a wayar duna iga gana a wayar dana a cika su ko gagan nan wadda guba ce allahu wa rasulu amma wa bela wani labin wani furadin ga a haƙƙo an ga a an mu ma manzi ga ki yi ki mana da ba ga wani bezo a da bayanin na bada ba si si bawai si bawai wani imamun mahad da ya nuna ga takdiri ya gana abu eh asali ya ga fi a da hasfuna ugayi wallahu haqqu an yurdu wa rasuluhu haqqu an yurdu in kanu mu'minin ga ta haqqu an yurdu ya mufarifiya kuma mace wa gaga balaga ya bayan manyan larbajin agaba ke yi balaga musamman balaga zamai jahiliya lokacin na larbajin fiye wuce a saga magagana a tsoga la balaga ja ga ijaz ɗaya balaga wala ga wata kokorogi daga wa muru yiwu ba ga wa gaga dan gurko kabin gayewa a ƙarshe so ene ye balaga ne ba wa bi jahiliya to sadu islam aja do daga da ijaz e go ko koregi so ko hasma na ja bana wala wala ko wa tagwa wu iri tsanani balaga na daga ga aya ne na ana si ba waye kana da wannan abana asali ga wallahu haqqu an yurdu wa wa haqqu an yurdu ata haqqu an yurdu wa mafarifiya a ce ba ci lugwa ni ba ci na lugwa da na ngala do na wani ne ni kawai wuce ga mai lawo ga ga e eh, da muna baya ba cojo nan ga mala da miri ni ibe da fura da da miro ali ade ade da na larba ji gwa ko e ni ji ga yana yi west sha ji da yi nan ade ga sha ruwa mai gaga nahnu bima indana wa anta bima عندك راض والرأي مختلف wani ɗan ti faruwa ya wani ga ti faruwa ya ɗan bai ti shi ne wuce na ne bi ma'in da na a asibiti ki ga biya ji takadirin kin wayo radun nahnu bi ma'in da na radun wa anta bi ma'in da ka radin a ta radun ne mafarif ya bana jo ga radun ya zuma go na da na wa ya yawo ishara wa lawo bena fiye na. to yi mutu ka ti faruwa abubuwa amma man jike da buwa lafiki wanda ci yayi a gayan na wani lawi gangan manufayin su ko bayan annabi muhammadu ni ne wani annabi daga gwawan da su kwa gaga wani gawar bai san amma yanzu ku an lawa in huwa illa wahyu yuha sai bago ngala su kwaci gawar lawar rasuluwa haku an yurduwo Allah ga tutuyi a gagwayin ganin ya lami tuna alawi ga gan manufa da ku ba ni ni oyo Allah yuyi ya khaliku ma'budu annabi Muhammadu mai makhluku abidu amma ya ba manufa ni ni o ki manufa so ko ki manufa annabi Muhammadu ba ta ibilati ya di boti ya Allah gudu sai ba manufa je ni kala ti di furabe ya domiriya in kanu mumini matuka da ya fi zanci zai imani na man ji aka san cewa abun na gan mine na laica jiya da da takadiri abun da kin nasiba wai bebe ne na a yin da ne mina hadisi a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mai rani ga masha Allah wa shita masha Allah wa shita muga ba wai a tun ga ba Allah da wai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ga ga na chumo gala gala mi paso ku ba chumo wanda ga ma sha Allah sun mashita kilo a ga yabo nan ga atafi wai la hukunci ya tartibu yayya so ga ga mun ga ba so ko be wani wai la da wani ga ga waso ko waso ko ga be wani muci ku ba da diga e ni wa geo amma ga ga ma sha Allah sun mashita wuce lawo don gaba wasu kwayo wata yin soko laji tabbata yi wace la wace bega zuma bai ga zuma ne su ko shi jona wace biya bawi ta ci ga wala a ci ga ni biki gyara da wuce iga ga masha Allah wa shita masai da masha Allah fun mashita wai ba da zai o me ne ga wuce ngai babai yin no zuma ba su ko zuma wuce ci biya bawi amma ba ga gabai tunan wa ba su ko bi na a yin ajin gala dan do fa su ko ba ci mu alam annahu man Allah wa rasulahu fa anna lahu nar fiha ذلك الخزي العظيم aya ne gbagbani da nan da بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أبي bayani wacce kun da ci ya saba kulle zuru na mu madan nemanci la ta shi ko kafin ne gwarno laikin na ibn kafir na gadi bayani daga ba shaukata da shaukata mai ga ayan nan hadiza da cikin munafiki zuwa gafe ganga wallahi inna wallahi la khiyaruna wa ashrafuna wa in kana ma yakunu muhammadun hakka lahum min alhamim lahum min alhamim abe kade na muhammadu ya gada no dai munafiki ji aya biye ga gida wani wani wai gana munafiki gana bi ma na wuce daga annabi muhammadu ya gana wai gaskiya amai bai ci wani gala wuce shi zonga wallahi inna ha wallahi la khiyaruna wa ashrafuna zane je ne ga zade da yimina abu bai fi ka eh, ablabin bai shi na eh bai aljad bin ka kansi ji na a ce la ya zade na ga za ciwoci ja ga za tsaci shi bai ci ga ganna zona mumini niki wa zai ne wani sahabi zo in fe da labarin ce ko da wani sai ba a nabi sallallahu alaihi Ko ga wallahi ma yakunu muhammadu na habbun wala anta asharru min al-himar we munafiki wai je kun da munafiki wuce bai zama ga yo ga we da munafiki ina nabi Muhammadu ga na gaskiyo yo wanda munafiki mo ga izatije wa ga biye ga tatage shikenan mu fe kin da labari sai ba nabi ga ni wani ga annabi ga da yi wa bai mu je ga annabi ga ma hamalaka ala allazi kunta kila wace ga ga yin nan kila ga ga bishin nan wa ya fa jala yaltainu fe bu kuti ke minu ndayi ga mo so kwalu ko je ja ja le ro mo mo ja sara wa ya nufu billahi wa kuti be so kwalu wallahi mu dan ga mun da ba gina na majikaru lo ba annabi na waje annar rajul muslimi ya kulu mu fe ga o allahumma saddiki sadika so ko zanaga da gaskiya mini bona a gaskiya utula wa kadhibu alkadhiba zanaga ga gamana su ci mini bona a gamana utula a kewa ga gamana su ci e bona ba ni mu yanyi muji karu jilo ba na bi banu me bugun gun ga so ga ya isa de banu ta ya duwa ba na ga so ko na ya ni muhammadu e ko de bola gaskiyu tuyen da isa na ji na munafiki na ga so ko ya ga alam ya lamu munafiki gaji da je le gaga aya la yarda yin su ko be tuci ga annahu lalana marbe fife man yuhajidu Allah wa rasulahu zendan do ga gubango bi Allah ga tucina tuga ma gusu ma gusu ko kuma kuma ni Muhammadu kuna za mu tuto ga ga fa anna lahu nara jahannaman khalidan fiya lalle jahannama ina jahannama ga ji tabbata zaga khalidan fiya wa da ba ku jahannaman no dan kekeren ke zalikal hajjul azim na maga izu yesu na gota na eh ake hace ka aga kyaci yake a ya wayar da zamu cike su kudu ba aga kyaci a wa a ya wayar da zamu cike ya ni Muhammadu ba so e gogo ba gondo manzila ya tsaya yi aga Allah tabaraka wa ta'ala ina yi gam alam ya da mu annahu man yuhajidu Allah wa rasulahu fa anna lahu kila su kwaci ga fa anna lahu ci da bibi fawi na <coughs> jirabtu yin jawabu bi sharatu yana ibn mugoga manna wa da shartiya yuhajijillah wa da fi sharati ta babu jawabin sharati da jawabu sharati amma da dinan wa bai karara wa taliye ga kemina yuhajiji bai fi lona to jawabu sharati ko gaji zawo sharati su bai fi lau karara na tunda zata ta wala jawabu sharati bai na wula bai to ya baka da larabci wa mawaga da jawabin shirin ta jaji gimnatu ismiya a ga wa giki wa bai ci tacin a sau ka fawo ka fawo cedo gala wuce ga gafa an na lawo to mun ga na wa fawo cedo na ki dalilin la cike ba la annabi nan ke wazau mun ga an na shigwani alam ya lamu annahu to na bibin da jawabin shirin ta ga eh, fa an na lawo kila na ta gugubo a ga manufa ba wani tauki da coce ko so kaiwa daga anna na shi na alam ya da mu daga na annahu ta shi da na Allah tabaraka wa ko ta ba ta tauki da sharati wuce ya bu lujin na ya tauki da lafzi a tauki da lafzi gala mu cike bebe annan na anna ya mafari kamla sharati anna na mai na ga guba da na wala da tace sharati gawa mu da kuma su kuma dole ba su ba madago su ko su gaji gaba ya gala mai zikanu na ga ga ga balaga yi qur'an balaga yi sukun ga ti balaga fatin fa'ikatun bi balagatul bashariya balaga yi sukun a yi guba gani bi balaga yi zawangin gan gaya amma ga ga ga ti balaga yi zawangi a gani annabi muhammad ga ta tibo eh ga da imamu bayani imamu suyuti littafi kubo hukumu jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga tattigo ba albalagatul bashariyya mu sallallahu alaihi wasallam kuma يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Allah ta wa wata ga ya zarul munafiku munafiki je wadan eh, ya suna da an tuna zala alayhim suratu abinci abinci sura ya nabi mari tunabihu bima fi qulubihim na Allah bayani ya nabi Allah labari ya nabi abinci ya na fi ma munafiki wani idan so a ce na da gaskiya a ce mun ga shirga yi fafi ne mu amma ki ga su kai chali tsaye a sun daga abejin fa su kuta a sira tuyi mari a ne gani daga dojin da nan suratun mujadala lau ta baraka wa ta'ala ga yi daga ah, wa idza ja'uka ko hayyuka bima lam la ko ya kudo na fi anfusihim laula bi ma na naqul hasbun jahannam yaslawnaha fa bi'sal sarmasu munafiki za ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam a fesa na bidiye misa na cicu ujin wuce su kai la sa na gani bi ma na ga da sa na bi mi a ga assalamu alayka amma da ji assalamu alayka a to ga shi jaga a fiye ga me ba ga ka kin mana su kwaci jin azaba eh kila su kwaci jin azaba bi to kuna ayi ga ni bi ga ayi sumina yau laula yu'adhibuna allah bi ma su ko ga mu ina dalil wani hasbun jahannama jahannama kuma ke eh? so a cikin kelele su ko ga tuna kuma ya ji bauta ya nan Allah aske imani ya tutan da kuwa ta yake ga Allah ya biya yau ci gaji ya boya yau kun istazu wa baba nabi ga biya ga istazu ya ji ife lami eh fe din ya ji fe lami eh, inda Allah mukhriju ma tagaru su kwa be la tulada su kwa be galatiya e mega ye suduna ye sirre na be gashe bana su kwa du gashe ba wa galatiya ye ne paso na no gula tula suratul kitale ga ga masu balladina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allah wa adghanahu zagana ji munafiki ji ba munafiki ci fiye babu na ekpa ekpa gege nan vuna dia ni bibe sa ruji na ele ga su kwa la na mu ci tula wa lu ke filia ai wa nan sha mu ga bai su ko ba la are na ko iga munafiki ci la wa ni mu mu ba le aya ko wa ni wa ni munafiki amma to a ci ne la la suna ya wa yana e wala arabta bi sima wa gaye bi alama ji wala ta'rifa nau fi la ni kauli wa gaye bai ga mana mana bo kaga ga ga wa ga zazu zama zama da ba shehu da <clears throat> uji bayana hadisin uji bayana ayan na yi ga kana ta sama alai sura ebo dalili ya bi bijijina su kwe la sifa munafiki bijijina ga laga yi suratu tauba ga a suratul fadiha sura ne ke kafin e, ke munafiki ya funa eh sunna na ji a yi suratu tauba na launa a suratul fadiha sura ne su ɗaya eh, su munafiki ziyana a ah, manji saitu aka <clears throat> so kuga ya zarul na an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim labe ya ti uslubu ya yau uslubu ya khabar cewa ga su kai labari yana ke munafiki ji e wadda ah, ga abin jifa abin shi sura be wa yi gwaji tun yi man wa annabi ya labari ta yi gwaji mari man ziga khabaru na manu yin shawo don ba su kai jawo ba da shi na mawa ka kan bin mi furana ce a dabi da khabari manufa ma yin shawo yi ga ga ya lu tuba ne ti yin shawo ya ga wa ji ta amuru li yahdhar al munafiqu su kai ji ka ko ji munafiki ji gamba a sun dafa a sun dafa wa bi cin be wa bi cha be na wa wa ji to na sira ne daga su da wuce sura da ci su kai ja to na siri na kakai yayi gona ja ka ci gona wale a da khabaru be da su me shawi ku do ku min qur'ani ngala misali surat suratul fatiha su kai ga ga alhamdulillahi rabbil alamin man ja ja ji takdirin kulu kiyaye wazo e wa ga jumla khabariya na alama ala inshaiya so ko yin liga liga yin yau ga efe daji ya wani fe ga ga alhamdulillahi rabbil alamin wani ma shi amur to ga ji faru abun na ko labarin na su ko yaya bana man shiga manoyi in shawo amuru wa foru na su ko jana a ji hankali shaukata da ma bayani ɓera ga sura ne na alfabiha ma aibu yin munafiki ka filiyo aibu ne ya liya bu ni nan ga ga ga munafiki su kan dundu an ka ya cita ibu na tuɓe ne su fita ko a mutu wa gaga ga yi fun wajen mama ya kuma ni mure ne kalikatin wa in kada a tukfanan nasu tulami waga ya jiye didi ji so waji so tu waji fondon wejin a mutu a ifu ma biya a siru ma da tubu so ibogo yoga aji musulunci ya boro ji musulunci boro imani oga ya tuyi ce lauda ce ga za imani oyo wani waje gawa mu ba su kuma ga bai jojo ojo ci ga qur'ani ga yi eh ga yi ga lalle ituga ne ituga yi dudo na da ja ya mutu ta ko ituga yi dudo shi ne ne jina zane ga yi zayi mani mai coge la hankali ce a ga zane zayi mani zane ga mai munafiki ne ina ya su na ya su ya buɗe ga na fa ka na fa da mini ba kabo sura da bana ciji ta bi ja to da sirike mu fe jin zamana da bina yi coge hankali tu da jabelo jibe ga ya gane kuma na hajji fi gane ya ya bunayya innaha yutaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati bi Allah eh de de ji sa kemne to guro to ji sa nga ake fili so kulu bi ji wangi eh juba wala in zalikahum la inna ma kunna naqudu wa nal'ab قل أبالله wa ورسوله

Eh, sokoga ya soja bai sokoga ga ajiye wa ya ki ya sokoga ga ajiye milan wa tutu sokoga ga ajiye milan ta ta sazo de sokoga ga ji be tutu ga ya eh, la kan imanikum يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين hmm. لا تعتبر سكوبي لا توزنوا yin da laice laminan abunan kai ga tawuzini Kar ka karkafartun ba da imanikun ya rige aji kafin cani zuma imane ne da shi inna fa'an ta'ifa iga fabi iga jiran gome a jamanu min ne yabo na ta'ifa iga jamanu ja azaba tana tana bi annahu gyaru bihi ko ne lalle hafiza ne ja juyani ke mi lati so ko na hafiza dini man wuci ko muhammad bin kabul qurazi wato ko da mini mai tafsiri jo <clears throat> ale daga wala bayani yayi wai daga kala rajulun min al munafiqin da bagin da ci min munafiki jo muga ga mugamma ara qurra'ana haula'i illa argabana butuna kide le gaga sabi ga ne zinga yi baka tu qur'ani kan do da no ne ne da na adde za ne je ko da ba ku kuma na ba ku ba ku ko ya haji ya wuce gara wa kadhabana alsina amma ga iza ne su ga mana ga yi bagin tarabon aga ga mana zo wajibana na inda lika amma ga lagoga fata a lagogai haka za a kara e a yaga kuma na lagoga yi daga wucatan na gama nawa ne a ga sahabai jako da yi sarai a ga su gama nawa sarai a ga adiyar mutu a ko sarai ba ku da e gannanin dan na ganin munafikin na ganin alabarin adaya na bisallallahu alaihi wasallam faja ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda wani fi ba nabi mutum ki wuga labarin ci ba ni bayani wa kadir ta'ala wa rakiba na kata na kata mu da tunga ya rasulallah ya gana ga ga ga ga mi gana inda ma kuna na hudu ide ga ginshi ga ya ye kyafu kyafe za shi za ta iya bayan wa na khu wa na labu ya zuma ye zeyo ji ga na ji mi ga ji ga ga zeyo a tun da mun gbomi ga mun ga amma ya joyo ba a jo gajin nan a jo wani gane na wani gida to ko gan gan yan eh, argabu na butuna wa kazabu na alisina eh, wa jibanu na injalika wala jiye da ba egola ekun do gama na su e jona to be da tu gama na su a tu su na gama na su eh babu su ko ci cha na diga abdullah musu ko ga alami da yau ya ya mu shiga ga ajiye mi lo tutu su kogai ga ajiye milo <coughs> wane ga bayanin na juje daga ba Muhammad ibn kawab al kurafi Muhammad ibn kawab al zai zaini wa mini zakama na ibn waje waji ji istidlal sai la bayana shi be ane ga gana ba man gina wala ga kata da be ke bala be shi mujahid be fata da nan shi to Muhammad ibn Qurayz ibn Ka'ab al-Qurayzi ega jayo ne ji mai tafsiri jinan e ba misali shehu katada <clears throat> man za ja juwe ga ga e ji makanta Abdullah ibn Mas'ud yo bano da mini madrasa tafsiri ya Iraq Abdullah ibn Mas'ud mun ga da ji tasisi madrasa tafsiri ya Iraq so lokacin na ga ga ga kanta makanta tafsiri ya ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud na aja katada ce mu katada tukuna jama'a wale ga ya juji ne ji karatu ga masu bi na ga yake masrukun na wuji jina ke alasa albasir jina ke murat al ji jina ke adhahakun muzahir jina bata makanta daga ba ji karatu tafsirin bata ablabin abbas ne masu bi ne so wale ga gan mawaci kwanu gantu ya bani al-kurazi <coughs> muhammadu bin kaba al-kurazi na laye tanne ya yi cike bayani ya sababin da zule yana la'ace da ya na bai ga zafagin da ciwon gaye zane gisa abin toko a ce luji fassara ya nuna, ije bayani ne da dagban mu ibn ka'ab Kurazi na ya gima kanti yoyin man wace ko guba ali na abin talib bai bai ibn na jiji tasisi yan madarsa yan tafsirin madina nan wanda ya ga daga wagewo ki abul aliya wa dai ba kan da cin fi bai a to abul aliya ya abul aliya ne ce da mu ya tafsirin wacce ko zane ji wuka tuna ga ali ibn abi talib ko ko ibn kabi ga wuka to makarantar tafsirin madina ko a ci ga zaid ibn aslam so ezan jayo na ji tabi ji na ido ga ga ga musan tabi ji uji uji ba tafsiri ba amma yana lamar za a jafe ji magana da wina ele eh, gaga daga na ji karatu ya tafsirin na ji ji wata yin sa'adu wa cikon na ji wani a gaga ya gawa sai ga na ga wasu abin ji ga yana sa'abin ji ma ga ya sai na nabi muhammadu ga ga ya ga sallallahu alaihi wasallam sun gala jajuja gani bi bayani ya ji yau wale inda bayani yake kakai na manje labin yana ya man wace ko na naji na ke misali muhammadu bin kabir kurazi man shiga ya daga shahidul qur'an sunna ne yi da dana shahidul qur'an in za ke ka da tukun jama nan sai dun sai buga kin wajo ga ma ra'aytu iraqiyan ahfud min qatada eh so fatan man wace ko jaye wani ya la bayana ya la wasu bayana sai ke mujahidi jinan na ibn kafir la fasar wai ai bani nan mai ga ya ga yaquluna alqawla bainahum thumma yaquluna asallahu an la yafshi alaina sirrana hada eh? shan mujahid mutamine na aja gobe da bai imamu nawawi wannan aga imamu nawawi ajo ga idza ja'aka tafsir abu jahid fa hasbuka ada ga bayani bayanin imam shan mujahid nuya wa mujahid ibn jabr mun ga ga kuma jabir jubair a da ga tafsirin da ba mujahid bufe ce wata fa hasbuka bi wa ga ba su wa ba su bayani cikin kiyaye da wani yaji fata kan ayo wani mujahidin na mine ji makaranta abu labin abbasu kuna mine ta madrasa ya makka madrasa ya tafsirin makka mujahid bin jubair al-makki la yini ba fi gan da sayyid bin jubair atabun abin raba ikramaji maula ibn abbas so fassara na muhammadu bin kaba alkura zai ji a yi na dauna ga sababin da zulu coko ga munafiki gi sahabi a nabi sallallahu alaihi wasallam a cila labarin bai a annabi wuce cila ne ga mai zo mai zo su kuci wuce ga su kuka yi alami da yau ai su kuka yi ga alami tuci su kuka yi ga ajiye yi milan man wace kwana littafi a yi

nga da latiya musulunci nga fe ji sallah ma fe fe azu wadi musulmi amma ji munafiki eh zane ji so ko ga ganna ga ga lata ta dire ga tawziri ma ga ya ga na ya pale kai ya ga tawziri ma e ga ne ga ne ga jeje ya to mutu ga ga jeje ga lata ta zumi da bukata tawziri ya ga tawziri ma kan ka farto ya ga kafiri ba da imani ko mai imani ne ji shi zuna sallah ne ji ba ta mun da amfani ya biya mini bayan na labe yana ga ezubu shi shudu ga a takidu na laina an nasmaha lillah dakwal fi na bil miqdar nuri nuridu fa hasbu ne ga ne ga kafirce ga munafinci ne zubu ga kai ida ji da so ko go da lamari boye je bobe siyasa yi kem na gaba yana so so ku ga boye aka gama ba dun gaba yi ga gurgudu kem na gaba yi ga so ku gudan gama kada ga na ebu wani tiyan musu musulmi da ci wani e ne ga ga siyasa lamaru wani kawai ne ba jini da bagwa so gorogodo ga ba ga gato a jini gata habo gorogodo yana ga fiye kwa a jini na a su kwa mini siyasa wani su na ya aji dama ya su na su kula na biwa ba habo zane shi ya musulmi a yau man manya alifa fazaru ga Allah mine ga musu yo ne ugo ai munafici na kafir buja ga ga mujin nan munafiki ja ga ga mujin nan musulmi ne wa iru ci ga wale to yace wai faruwa e zawo bayani ya ga musu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aw furu liha ya nu pa ya yu kan gugwa umarna annabi yo eh wace bela zamanu bayan kan watakila alawalam watakila fafon di ma'ana biyayya ta na dabe wani wangu juya a dabe mamu daga lamunci kan bayan wani to kwan yi ga wajen mu bayan jike musu ne e ga ne ga ni munafinci e ga kafinci wa ko bela yin zage wani zabuji wani to kwan yi ya jike buguna eh? an jike boyana wani sun yi wato da wani ga wani jike boyana daga kafirci yin nan musulmi cirki a gagara jina ya ga munafiki wa munafiki buge a gagara jina ko ya zubu le zayen wa wa ma mata kadan ta ka fuda fiti kya ta da yiwu a duk kalmar ne ta amfani da yin munafici na ita ta eh to Allahu alam adana mi panwa ga mi lambe ina mi su ko kalin ma ko Allahu alam so ito ba su ko umarni ga da bin ya su ko ko ya nabi sallallahu alaihi wasallam kawala jiwa ayin la ya ni ja jina wai ba su ko ba da ni je jina jiwo a galeki wato matu wala jiwa ni ya ga dabo imani ba dabo wa da jiwo amma yawo la ni to wa wa ce ake adini rugo ma ke ka

lokaci na mujin rayuwa na sahabi bata la tuzwa ai kere nke tuzwa ko mi na bu bata no na ja fe su da munafici a titaci no na ji um hmm, ibi bici munafici energy e eh, tu munafi e tu munafiki na ja fe gbe abi e eh, wani na agwara ji gan afa za imani aya afi chokoto so agami na agwa bi munafici sai gogo bayanin nazi manufa ci ga ya lawo ɗan zai wa gamba ya cikin ne zai ga ka ya gama na fiki biya biyu ibo mai sai na umar ga da sirri sallallahu a ga sunan zai faga abin da layo sai na umar shi ba na amma sai nuna ba zai fanfi abin na shattuka billah Har sammani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi uzaifa ma gudu so ko cin tulaya min ba sunami da min munafikin janibu mu la wana ba fa kana la uzaifa ga sunna wanda ba amma wala uzaki ba da ka ahada uga le ba na ji zan dubiya sai na goro wa baraki ku da min munafiki zuwa mun ga le ba na ga zan dubiya ku da ku da ba ya ada ya mi amana ni ga bila sunnan so ma so ani so abe ke sai na muruge be suna munafici ne yusuku min ba da aula zando mi chiminu ulei e gane jiga e be sokwaji boji sokwane je tai da gege be min sura no ge munafiki ju wona ibi abi ayin igada e sansa lai chileji eh kwazu ne e fe ne igada e unti chileji ko ife e woti sa gaza imani yo ya ya ife da chinda mini muna munafici tu munafici da ibe ka har munafici bi lamu Allah ci ga ci ci ko alimna kuna wal nafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasu Allah fa nasiyahum

mine na mai ya ja nan su kwake da ya ji waro a ya gumi ya muro na bilmunkari a ja feji foru ne tu sako wagan le zaye a ga wagan alle su ko ba mu ga e da le ki da bo lokaci ya biyo lokaci ya bo lokaci bo ya dan da jiye to da na munafiki ne alamu munafiki mun da da biyu irke mun wasa da ga ga e ji shani ga tazo zamu ci ga alewa ga tazo mun babu ga tazo eh babon ah, ah, eh, ne mi man shiga ta da a a yaje mo fitina na lokaci abuwa da yawo lu ba da ta to zannan goji munafiki da dun ya amuru na bil munkara ga yi faruwa bai ci sofan wa yana wani anil anil ma'ruf aga mu fe na da ga ga eh na wai su fi yawo ba gulanu ba yi yana wasu daga wadalo da mita tati zane je rawu na anil na ba eh wasu da waya biduna ajiyan agaji ma wale a jan gwaji wato nga je ga sadaka ko a rudu kiya da kun su ko wale ai ba ya ajiyan ma na eji fakwa fi sabilillah sifa buta da wani ko to bene sifa je ga kunu na na Allah tabaraka wa ta'ala la yi munafiki jina ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yabduna aydiyahum so ko mun dinga cila a ce ti na jiwa a ce ti foro be tu sakwaya a ce na ke tu buru lugwa a ce lagwajin wanda ya ga ji sadaka da ko so ko waya ene da bi ayi na ga ga nasullah aso ko bata Allah so ko da mini dictionary apa e pa yeso kwa kana soko ga wani jago wala yakun a Allah batan da ya kubatan mafa mafanasi yahum kuma ka ju fasara no ga amalan ta man nasiyahu daga na soko bata na soko je tunai batan na kuma na rabuka na siya, soko bata amma soko ji mu'amala da yana uji mu'amala ji da yana zana ya zane bazata na soko jibo ji da yana zana wa bata na kem na ba so ko da so ko kan sa ga e ba muamala ga e ka tan so ko e ba eh, sifatan ba ya ajizu sifu ya alimta makhluq innal munafiqin lalla munafiqin na humul fasiqun agaje je yake foro so ko nugo wagale tuba ndo a ume jamfurde tuba na wucewa tulen ba su ko wucewa to alamu ga munafiki wani su koga inda munafiki Umu mulun fasiko wage wa fasiki za da wa munafiki za ka bata ma isa mai tulani ga in ga dole za ga wakale ya ji niye mini ya ji na jala yi ma ya ci munafiki wani in ga yawa damar yi za mu ci ga wani munafiki wa mari eh, wala ya na ji doku ila hankali tu so ko nga ke na shi ko jona nga me la ya ji na ji ayo kan ga ce zabe ya ji na ji amma mu a tuma tsayi itikadi yawa kuma tuma tsayi itikadi yawa wale ga gan kula ya munafiki zalla uda da uda da buje munafiki so ijan ka daga bai yi munafiki fiye joma eh manja munafiki ga fuguba da bayan taksimin da taƙa da almunafiku na alkhullasu amma da almunafiku na almutaraddidu a cika manya mai faga roga munafiki da wani ji khullasu zalla yi munafiki munafici bi mana agina fi munafici wani je ke gyana ya hali wuce ji sai su ko a ji su mabiya amma dai na ji ada ba kwa taraddudo watakila abin ji cuba wani ba misali ji karatu yin mangi yin zane ji fiye lami su kuci ta abin ga munafiki a yau kuna jilla yau wa ayati wa rasuli kuntum tastazimu la ta'tadiru kal kafartum tumba da imani imanikum inna fa'an ta'ifa minkum na'adhibu ta'ifatan bi'adhum kanu mujrimin aleman yuji tabbata na adi munafiki da wani ziga tuba jina amma musulunci har ta zo ga ya baka wani gara musu kwayo muna munafiki hakin makshibin umeri jinan munafiki yau amma tu tuba jina har ma yanzu ji talaben imanu da musulunci har maman je ga gana su ko ga ina inna an ta haifa na ga irin shiga su kai jin shara ma ba abana mine ne hugwa gaga wa tuba jina aguga gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah kuje inda ci lawo ci zuma cikin wani to ne lokuta ne mu ce mu bayani mu ce mu da sahabi shi yana ne yana dabba nan ga gan ka da bi ismi wasmi abi sunana latumina da sunana baba ne yene ngala mutum ne kai mu a ga makshi ibnu humayr

su وعد الله النافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله تبارك وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والله جعل كل لبا منافقي جتنا باجاز تيزا جاجي والكفار هم جعل كل لبا تيزا كافر يكيو لنا رجاء نما ينجا نما تا من زغين ياكي باس لي لارتون وعدا واجو جاز دا تعال يا الخير أما وقد وعدا وغادي جاز يجعل كل شر bayan mun su kai ga amfani da wa'ada na ke ba la khairu wa mu ce lube yake ki bayar da sharru Mun ga ga wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha a wa'ada ili na su kwaje da amfani da ba da kawai ya khairu ya da janna je wana muke da amfani da bayan kawli ya azaba mu a ga ki balaga na dabaru na a ga tahakkum su kai lamila ga ga gilfi mila yo munafiki ga ajena jimino su ko ga ya gaba bin ne bojan kimna ga la mu'mini jimino wa la mi ga ga mu lawo ci da fa ni kalma wa'ada ne mu so ko mu ja alkawli ke mu ga la da na ja na mu idan munafiki wa kalma wa'ada na wa fe ne ga alkawli ala hayri su kula ki ba ni so bana amma ga dalon ga nara ja na mu ga bi ta khalidi na fiya su kuma gaga cin gami ne na nama na fi ba fi gaggen na iya hasbun ɗanan na maga kwake hasbun fi ma na ya tun dawa ɗanan na ga kwaken ga gyage fi haki fayatu wala na humulla fara su kuma ga aji tabbata ya ni ne gaga da kura ne gaga wurin da kuma ga ga ji fahimta ka kashi yi bara ni ma'a so ko ya gaggawo so ko ga wala nahumullah baran gaji tabbata kima ya baran man ji ga al-ibad an rahmatilla at-tarju an rahmatilla so ko ga ga nyeya ga munafiki nyeya ke yi gumu ruba ma gwaya oh ga bi adabe ga ga yanzu so ko ga wa jira mai yubiya wato ga da wuce Eh? muhammadu da hali jijin walau mu azabu mukima azabu magaji tabbata azabu mukima azabu na gaji feduna azabu na nan a azabu na dabodin yi lokacin dandanan su kuma gaji tabbata so cucu girbe azabu na كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاكهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم وخذتم كالذي خادوا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خادوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الله تبارك وتعالى وكان الذين من قبلكم كما نجي شجاعنا majiga tasbihu na babu febe yau majiga ga sarai ci tasbihu na wanda tula da mahalin rafu wanda tula da mahalin nasbo wanda tula da mahalin jaro makwara ke bayani Allah ta wa ta'ala ya lagu gaga gwajin munafiki ku kera ya gwaji ya kafir na yi bonta bonta na shi gona eh ali sofa na jake kafir alikita biyu ya tubo na alisa sofa ji ga munafiki ya zama ya nazar alisala alaihi wasallam gwa fi gwawe jo kan da dena min kabli mu yana su kai da wani ke jama'a na ji shi jaye na zijayo ga alikita yahudu bai mishayi kanu afefu su ba to zi lokacin ala to ala to ana ashadda minkum a adatana ne ka gwaina ka kwace gaye wa akthara amwala amake da dukiya gaye wa wula da mu madoko ya gizo gaye amma kiji faruwa yawa fastamta bi khalakin afi wo mabira addini na afi jina addini ga na afi ji da buge bayan ta basu ko bana afi wo mabe wuce kem na dafa tun bi khalaqikum kem na yace nan na addini ya gebu gebu na ga ya je ti munafin to ga ya ta gore su ko ba na ya mu ku ye ga ya wa magana bi na kama samta alladheena bi qablikum bi khalaqi kem na zalaji shi to ya alkitabu jina a tufe wa maciwo ga addini ayi addini afi kwaye fe ne ga ya jiya ba da na yi jin fe kwaye alali ma jiyan din ba. ta wani su kwe lagan labe tu su no be be batu wude abu fe juba lo khita wa khubtum qadu ya ce kyakun fi na ce ne ga ce fi wani ne kal ladhi qadu iri na ci to za tuwa kitabi kyakun fi fe habitat a'malu ya tuna jagan su kuma mu dagwaya a tuna jagan da dagwaya fi duniya wa da akhira daga izo har da ku e tukuru na aluwa na e gaga wula ajo kwa di jo to na ke aluwa na e gana ja abe ga sokwa ji na e ga wuce ja e tukuru wuce wala da wuce dagwaya kwata ulaika ulaika mun khasir a ta fe zane ji zane ji asu ne a jarabe zuwa har da har da kiyamiya aya nan Allah tabaraka wa ta'ala wani lawi alina duma nabi Muhammad ta tukun sallallahu alaihi wasallam alai daga idan hadis ne ta fasara aya bai shin nan annabi gayi ga wallazi nafsi biyadi mishikuti bi tuna ra'i tuna ra'i Muhammad da ruwan la tattabi'unnahum ya aluma mishi abinda da zai fita ce bu munafiki ne ziga mi tuwa likitabi ya ciwo shi nan hatta lau da halar rajulu minhum jumra dabbin da dakhaltumu har mu da mace yana ga deza min y'a min al kitabi ya ciwo shi na gadda bushi ya katantino na ye to abi agada bushi ya katantino bi ma'ana ba na al kitabi ya ciwo da ana bi cike na ya to ada bi cike da na wuce ke annabi nan mu annabi nan mu yassan ni ya san alkitabi ne bo Allah wa ke ji faruwa yana ene wuti shi gana ni musulmi shi we ga ene ene mi shan shi gana ni musulmi shi we ga bodi ya wuti shi bodi ya mi shan yunga ila kwa subani cheje ndon ti edaze mi e baya atato baya har kan dondo to ba siyasa to bayan dondo ina dai kafin jige jin ga ya sai da ya jimu hadis abu sayyid sayyid ibn hadis abu sayyid al almaguri wai ga ai ga gan hadis nun gobe da babu hurera wana ga a sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi bi yadi bi kuti be tunara mi muhammadu da goma na da la tattabi'unna sunana na min qablikum shibran bi shibran ya miji ya ba mi ce pa ya likita bi na jishi da ya na shibra bi shibri ikpayin gwada yi ikpayin gwada bi ikpayin gwada yi shibru bi ma'ana a likita bi ya aga dazan ikpayin ife gwada anini to yi to a dazan ikpayin ife gwada wa zira'an bi zirai gwaka bi gwaka a likita bi ga dazan ikpayin gwaka daga gwakwa abun nan etigiyen gwagin gini zirayi da wannan to ya ce mai ga saye ga da zuci jima wa ba an bi bayin alikitabi aga dazan eh e, e paya eta bi ma na e pene da tsakani bi ci guba ne gbe na wannan e aga dazan e paya eta yito ya dazan e paya eta ya saye kaya hatta law dakhalu juhra dabbin ka ga dazan a cike da lobushe ya katangi ne la dakhaltu ya ga mitwa iga ci wule bayan ne ne ki faruwa a al'ummai musulmi na gayi na waje waje ya misha ne ga ci bayi sun ga gan elami e, e, elami emi ya zai shi eh ga giyan giti aga wagi nisu gwalo an nisu gwafiyo aga layan gwalo lomi a layan gwafi lomi zai shi eh ake ji shani a gaba daji cocktail a daji reception zai sayo uzuri dabo rani daga ni mai aya na su kulli da yi gai fi ganin fondon da yi mai ruga mini raka dondo suratar suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim zizi maktuba alayhi ya mutu wala dalin zizi wala adalu na jo sara yi so yi ga yi batar da su koyi da zata yi sara ji ma e tun yi mai lawi ga ga ya duwa wuce nan e e yi bada tun ya ne yi ga Allah hukunci ne sai ya bugo <clears throat> lokacin annabi ga ganna na abin annabi ga ga ya rasulullah kama <clears throat> kama sana at faris wa rum wai jini ga ire tuna farisa ji felo nan to ruma ji felo nan gobe ya bello ma annabi ga falin nasu illahu kuka ga ba zikin zine ga ga faris farisa ji a gikin gibayan mushi jama'a ruma ji a gikin gibayan nasara ji sun wadda kuwa da na bayan ya ruba gaga annabi ji tashbihu walla gaga zane ji shi zane wani jirgin nan mushirki ya ci waje gani bai nasara ya ci waje amma hadisin da ciwo gana annabi gaga da jin nana a yi annabi gaga ya lalla har kitab wani jirgin ga yahudi na mishan ji kala annabi ga faman kuya ya zima yau da guba ba ta zuwa mai kai ba gagan farisa ji da roma ji na hadisi sai bukhari yau mai bin ba gagan alu kitabu ga na bai jini figai ya saye ya damini ya san ya sabo wani sai bukhari da musulmi yau so hadisi na ja ta na mai lauda da gagan alimar musulmi da abin biye da matsayina a dewa ya sokonu la na kwaya ya ni mu mudu la na kwaya yẹn ewudi ṣùgbọ́n àfẹ́sẹ̀ ẹ̀fẹ́ jẹun yẹn nasara yìlíṣà ṣùgbọ́n àṣẹ ẹ̀fẹ́ jẹun tó àlàdẹ múṣìlìkì ṣùgbọ́n àkúfẹ́gbọ́ tàfẹ́ jẹun. báyìí ó ti gán màmá jù ó ẹ̀yà ìdánmọ́tẹ́ iná nasara ngala ka utuka wana wakiwa yuko kubimbe sawa wote na ayuna ngala kikano chunga stick to ina je ko kone je ke fulano ye wagi ina to alada fulinciya an wata ka ben yani ago ben yani ato fulano cha be e wei jibalu jiri jiri ne ipe muslim ti baba ejin da ko ejin àti tí àìbílítà gúnlùmù ti yẹ fún ṣáàtì ẹ̀bà yìí fún tàkà ìjà jẹ́rìbì tàkà ìjà jẹ́ ìbílítà fún ẹ̀yìn náà eh tsakanin shi jebu eh nga nga ke litafi mo nana ba ni jebu wo ma sha ti fun wo ga bi sallah ti ke ji faro la fo gen bi e ka shi na sallah mo ga waye jin wo ma ga ke ku da ni ci bo ga tsaka wa fo yin wannan mafuwa na biyar e ka mai shi na wa maka waye ji sallah eh ya zana funa uji da na alawuru ya ji kuwa nye wani mafuwana o ma da na alawura ya da wa magawa ji sallah bu alawo zanen eh, da fogiye biyu wa tula lokacin da wajen sallah ba zanen da sallah uji ndo al'ada ya mishan ji ya nasara ji gai yi hukun zama lafi sakai musulunci yadda biya to kama sakai musulunci yadda gade wa yawai musulunci wata allah fiye ba asiri waga wa a amma tsakanin musulunci yadda to yawan musulunci mai fa ta kallabe na min ku ta soko ga yi ba wuce na ta nan ga yi tsoyi to ci gwe wuce a ne ga ci bici na su kufa gani ne ne ga ga caji ne dana gawa mai yi su da dana da mana su kwala kariyo ne ga ga yi ci bici ciwo na da kurbayi ne da ke goyi mu wasu kufa gani ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك